a gurguje cikin 'yan ƙananan mintoci kwarai ina so zan ɗan yi ƙarin bayani akan muzaharan ashura da na yi magana a hutuba waccan juma'a da ta wuce da kuma a wurin karatunmu na ashifa bi ta'arifi hukuki sayyidina mustafa sallallahu alaihi wa sallam, na alqadi iya. abin da yasa zan magana na ga wani ɗan uwa daga cikin malamai na shi'a ya fito yana ta'aliki cikin abin da na faɗa to hakika da farko cikin dukkan girmamawa shi ma ya yi magana cikin girmamawa kuma na fata a ta tattaunawa cikin girmamawa makallahu da farko ni ba na rigima da shi'a wato a matsayin kafirtawa ko wani makamancin haka kamar yadda ba na rigima da izala a matsayin kafirta ko wani makamancin haka amma dai duk ɗan shi'a da ya san munir ya san akwai abubuwan da ya saɓa da 'yan shi'a a kai duk dan izalan da ya san munir ya san akwai abubuwan da munir ya saba da izala akai. wato ni ba batijjani ne abinda na yadda da shi shine abinda manhajin da shehu musho tijjani radiyallahu anhu da shehu musho radiyallahu anhu suka dora mu akai. kuma wannan manhaji ba komai bane shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shehu radiyallahu anhu yana cewa nasihatun minni ila ikhwani faltusiku tariqata tsarika tariqan tsarikan fadli war riduwani ussisa bis sunnati wal furqani ussisa bis sunnati sannan shehu radiyallahu anhu yana cewa a nasu khallul hazla waqfu muhammadan wa illa tarawna dahara jadda bara'i yana a wani wuri shehu radiyallahu ta'ala anhu yana cewa a alamani yawman dirasa sunna ma hid dalali qa'idi lil janna a wani baiti shehu radiyallahu anhu yana cewa a tamassal bi adyalin nabiyyi mutabi'an madahibahu wal muhdathatu falala wal muhdathatu sallallahu alaihi wa sallama duk lokacin da kaga wani abu an yi shi a cikin dariƙa wanda ya saba da sunnar manzon Allah to aikin wani ɗan dariƙa ne ba shine aikin dariƙa ba so za a iya samun ɗan dariƙa ya kuskure to sai a ɗora masa kuskuren shi ba a wa ɗariƙa to ashe anan muna da saɓani da su a wasu wurare saboda ni ina nan akan wannan manhaji na sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda shehu radiyallahu anhu ya rayu akai ya bar duniya akai ya bar umarni da mu kasance akai kamar yadda shi ma ya gada daga waɗanda suka bace shi da ya ada'in shi gwargwadon yadda ya ada'i ya kuma bari a hannun mu ya ce mu ma mu dora daga inda ya tsaya cikin riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam maganar muzaharan ashura da na yi a ni ina tare da duk wanda zai la'anci wanda ya yi gila ya yi wannan mummunan ta'ada ta'addanci ga al'imamul hussain alaihi rahmatullahi alaihi salam jikan sayyidina rasulullah sallallahu alaihi ba kuma ni kadai ba dukkan malaman mu na ahlus sunna wal jama'a in dai mutum ba nasibi bane ba to yana yin la'ana ga yazid ibn muawiyata yana yin la'ana ga dukkan waɗanda suke da hannu na nesa ko na kusa cikin wannan ta'asa yana kuma yin la'ana ga dukkanin waɗanda suke jin daɗi ma in sun tuno da labarin wannan ta'asa kuma dukkaninmu da muke akan wannan muna da dogaro da ayan alkur'ani da take cewa innal ladhina yuzuna allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa lahum azaban muhinan kaga Allah ne ya faɗi ce masu cutar da Allah masu cutar da manzo Allah Allah ya la'ance su a duniya la'ance su a lahira ba ko yadda za a yi ka ce ka kashe jikokin manzan Allah a ce wannan ba cutar da manzan Allah bane ashe la'ana ba ijtihadi bane nassi ne karara daga alqur'ani cewa al'anci duk wanda yake da hannu cikin san ahlul bait ni abin da nace muzaharar wannan da ake yi a fito ana yanka jiki ana abubuwa to hakikan lamari ba abu ne da ni nake ganin mutanenmu ko da 'yan shi'a suna ganin abu da ya dace ne to ya saba da mu yadda malaman mu suka fahimci addini to sai nake na bahar da 'yan uwanmu 'yan ɗariƙa da sauran al'ummar musulmi saboda yanayin rayuwa yanzu da sha'awa da zamani wani zai ɗauka wannan abin shi ma addini ne wannan abin shi ma abin da ya dace ne nake tunatar da su mu a mahangarmu da mahangar malamanmu muzahara ba shi yake ta'abirin damuwan kisan al'imamul hussein ba ba shi ne hanya ba dan da shi ne hanya da malamanmu sun tsara mana shi malamin da ya yi kiyasin zagayen maulidi da muzaharan ashura dan me nake halatta zagayen maulidi amma nake haramta ashura amsa guda biyu ce akai na farko ya kamata ka san menene mawkifi na akan zagayen maulidi mawkifi na akan zagayen maulidi wannan har yan uwana yan dariƙa su ji yadda zaka ga saboda ai da nakan je in kalla daga baya na gama manakir din sun yawa na dina zuwa kalla ba yadda za a ba yadda za a yi ka ce min wannan fitowar da ake 'yan mata suna rawa suna kaɗa ƙirjinsu da bayansu da ƙananan galiluwa ba hijabi kuma ana bin wani makaɗi ko da yake yaban manzan Allah yake ka ce min wannan abin ya yi daidai da fitira ya kuma yi daidai da shari'ar manzan Allah ba daidai ba ne manzan Allah ɗin da ya ce ku nisanta tsakanin numfashin maza da mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ya ce mace ta rufe da ya umarni da sitirce al'aura shi kuma ya bayyana mace ita mace dukkanta al'aura ne banda fuskanta da tafukanta almar'atu kulluha aura ma adal wajha wal kaffain manzan Allah din sallallahu alaihi wasallam da ya tsare mata a gidajensu alqur'anin shi ya zo da cewa mata su zauna a gidajensu daina fita shi zai kuma barrara mana cewa su fito da guntun gyale suna rawa suna nuna dukkan abin da Allah ya hana su nuna shi ga wanda ba su ba kuma a ce wannan abin daidai ne to ni a wurina a ta malam gaskiyar lamari a zagayen maulidi baya cikin abubuwan da ni munir ne yadda da shi kuma wannan hatta yan uwana mm. wa su ji wannan daga bakina abu ne da ni a wuri na akwai buƙatar a yi adan nazar akan yadda za a riga tsara zagayen moldi ba shi zagayen nake haramtawa ba abubuwan da suke cushe cikin zagayen kuma na sani a misali tunda ni mutumin daura ne kuma ɗan jihar katsina ne na san ƙoƙarin da malamai a katsina da daura kwamitin maulidin zagaye suke yi matuƙa wajen tsarkake zagaye daga waɗannan matsaloli ɗin domin su ma ba su shi amma akwai wani abu duk lokacin da aka ce mutane za su fito mutum dubu mutum dubu biyu ba ka da control a kansu sai dai ka yi wa Allah uzuri akan kai ka yi iya ƙoƙarin hanawa da haka hatta malamai ba su yarda da wannan manakir ɗin ba to ni bambanci na da su sai nake ganin abin da a mustahabbi ne kawai ba wajibi ba ne sai aka samu wasu manakir ɗin da ba za a iya magance su ba to ni a fahimta ta sai a daina shi to ko ban fito na ce a daina zagaye maulidi ba ni sai in hana kaina kuma in ja baki na in shi to ni wannan shine maukifi na akan tsarin da ake bi wajen zagaye ni wannan shine tsari na shine ba zan iya hanawa ba to zan iya hana kaina saboda manakir ɗin sun yawa a cikin abin da ba wajibi ba ko manakir ɗin ba za mu iya hana su ba to don haka ni sai na hana kai na zuwa zagayen maulidi na hana dukkan almajirai na zuwa zagayen maulidi na hana iyali na zuwa kallon zagayen maulidi ba ma zuwa muka kuma ja baki mu muka yi shiru yanzu ma dalili yasa ne magana har aka ji wannan saboda ba zai yiwu ba a ce wannan abun daidai ne a'a ba daidai ba ne wani kuskure ne ko da ba za a iya gyara ba to tunda ba zai gyara ko ba wani abu ne na wajibi addini ba to a dakata mana sai ni na ɗauki wannan manhajin na ɗauki wannan mawkifin akan kaina abu na biyu aka makalla da kake kiyasta maulidi da muzaharan ashura maulidi murna ne muzaharan ashura bakin ciki ne a ka'ida murna ita ke sanyawa a yi taro a yi shewa a yi rangaji jaje da bakin ciki baya barra wannan jaje da bakin ciki shiru yake sawa don haka fitowar muzahara ni ina kallon ma kamar wani abu ne aka mai da shi biki alhali kuma a daidai lokacin ba biki ya kamata yanzu baka lura ba ko ɗaurin aure ake ko addu'an suna ko wani shagalin murna a gidan makota suna cikin wannan taron da wannan shewar da nuna murna da ɗaga murya sai suka ji makocinsu kuma a gefe ya mutu yanzu nan zaka ga wancan taron an dakatar saboda me hayaniyan taro da taron biki da mutuwa ba su haɗuwa. Da haka muzaharan ashura magana ce ta baƙin ciki. To da haka baƙin ciki ba a masa biki. Amma maulidi murna ne. Da haka murna ana yi masa biki. Yanzu kai ka taɓa yanzu da, da arna suke yin bikin mutuwa. Idan an musu mutuwa sai sun zo sun yi biki an tara mutane an yi kaɗe-kaɗe an yi raye-raye an yi shewa. Mamaki muke mu abinda muka sani mutuwa ba a mata biki. Mutuwa shiru aka sani. amma murna da ka ga ana buki murna ne da haka maulidi murna ne idan an yi buki daman bukin murna ake cewa idan Allah ka taɓa jin bukin bakin ciki ka taɓa jin bukin mutuwa to muzahara biki ne me ya haɗa mutuwa da bakin ciki da biki ba sa haɗuwa amma maulidi murna ne kullum ku mun san tsakanin murna da biki tare suke tafiya da haka aka kalla da dukkan girmamawa ka daina kiyasin maulidi da ashura da muzaharan ashura ashura muzaharan ashura bakin ciki ne maulidi murna ne murna ake wa buki ba bakin ciki ba so idan dai dan wannan ne dan dalilin maulidi kuke kiyasta muzahara to ni na ganin kiyasi ne ma kiyasi ne ma kiyasi ne ma so wannan dai shine abin da nake so in dan yi jan hankali akan shi a cikin abin da ya magana kuma yana cewa me yasa kuke yin zagayen maulidi me yasa kuke yin a taron maulidi kaga wata falsafa ai kuma kuna yi a karar da sai ka ce me yasa muke yi tare da ku ko kuma kuna zagayen maulidin nan kuma kuna eh, maulidin zama din nan to ashe idan ah, <laughs> wannan eh, idan har bai kamata saboda yanzu zaka yi raddi wa ko ka zaka kare muzaharan ashura sai ka nuna ku kuna muzaharan ashura ne kawai bikin ashura ba kwa bikin maulidi kuma kuna bikin maulidi kuna zagayen maulidi kar ka mai da hujjan nemo dalilin maulidi a kaina wanda kana nufin in na samo sai ka rabe da shi ka ce to shine dalilin yin yin muzaharan ashura haka ni a gaskin lamari da gaskin fahimta na mutuwa ba a mata biki shi kuma muzaharan ashura biki ne so ba da alaka amma maulidi murna ne ba laifi ai murna ai biki don nuna murna matukar an kiyaye wasu ababe wanda shari'a bata bata yadda da su ba abu ne mai kyau babu laifi cikin shi ne dai a fahimta na amma mutuwa ai mata biki ne ina ganin ban gane ban gane wannan karatu so a takaice dai ina ganin a ƙarshe zan rufe da abin da na buɗe da shi ni ba na kafirta 'yan shi'a ni ba na kafirta 'yan izala kuma ni ba na so a ce an hura wutar gaba tsakanin 'yan shi'a da 'yan izala abinda kawai nake so ɗan izala ya san menene izalan shi menene mabda ɗin ta tsaya kai tun da ya fahimce ta matsayin addini ɗan shi'a ya san menene izalan menene shi'an shi menene mabda na shi'an shi menene aƙidan shi'an shi ya tsaya a kai. dan ya fahimce ta shine addini mu ma sufaye mu san menene harkar mu na sufanci menene mu bade din mu na sufanci mu tsaya akai saboda shi muka fahimta matsayin addini kar a rika shigan wa juna ina nufin shigan wa juna abinda manhajinka magabatanka ba su fahimce shi shine daidai ba kuma kai ka zo ka ɗauko sai ka janyo shi sai ka kawo har a ganin wannan abun, shi ma wani part of your manhaj ne so ni wannan shi nake so mu kalla amma sabanin ya zama cikin girmama juna hakika na ji daɗi da irin yadda shi akramakallahu ya yi wannan bayanai Allah ya saka da alkhairi Allah muna godiya kuma abinda aka riska na kusakurai a cikin maganganu na muzaharan ashura muna neman yafiya kuskuren daga ni ne kuma ni karamin almajiri ne ba dole ne ya zama duk abin da na sani ya zama shine daidai ba so idan har an ci karo da kuskure a cikin maganganu na da mai na ashura ina ina neman yafiyan Allah akan kuskuren ina ko ba da dama ga waɗanda sai ga wannan kuskure din su gyara amma ina roƙo dan Allah a gyara shi don maslahan addini ba don maslahar ƙungiyar da mutum yake ciki ba wannan shine abin da nake fata assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala abu na biyu da nake son in magana akan shi shi ma a gurguje an yi aikin hajji an kare abubuwa sun faru daga cikin abin da ya fi ɗaukan hankali na wasu maganganu da wasu daga cikin manyan ƙasar nan suka yi a kan tsare-tsaren da shugabannin hukumar alhazi suka yi daga ciki akwai mai girma gwamnan niger saboda ya ce shi bai gamsu da abin da ya ga an gabatar ba shi na ji ma maganganun na ji da na. an ce mai girma gwamnan Bauchi ma yayi wasu maganganu makamanta wani amma ni ban ji me ya faɗa ba gaskiya har yanzu ban ci ko a rubutu ko a voice duk ban ji ba amma an ce shi ma yayi wasu maganganu makamanta wannan so zan yi tarkizi akan maganganun gwamnan Naija saboda na ji su gaskiya ni a abin da na gani a ayyukan hajin bana in an ce in ba da shaida ko in ba da maki na nasara ko rashin nasara zan iya cewa hukumar alhazan Najeriya ta yi nasara akan yadda aka shirya aikin hajjin bala Gwamnan Naija ya yi maganganu daga cikin abin da ya faɗa har 'yan jarida sun ci ya yi korafin cewa ba a ba su irin masaukin da ya dace da su ba, ko yana cewa a matsayin shi na gwamna ko da irin wannan. To, idan wannan ne damuwar, ni da na so a ce shi mai girma gwamnan Naija ya kalli abu guda biyu muhimmai. abu na farko ba shi kadai ba ne gwamnan da ya samu kanshi a tent na al'adu ba shi kadai ba ne gwamnan bauchi yana nan mataimakin gwamnan kano da ke gwamnan bai je ba kuma shine amir alhaj yana tent na alhazai mun ji mun sami lokacin da muka yi visitation na tent na northwest tare da Sheikh Professor Abubakar Yagawal muna cikin tim din shi mun zagaya mun samu gwamnan Kano a tent na Alhaji speaker namu na Katsina State yana tent na Alhaji so manya da yawa bana duk sun samu kansu a tent na Alhaji so ya kamata gwamnan Niger ya kunta ba shi kadai bane ya samu kansa irin wannan yanayin abu na biyu da na so yayi tunani a rai zaman mina ba zama bane na rafahiya zama ne na ibada ya kamata da ka samu kanka Amuna. koya ka ga kanka ka fara tunani cewa na gode wa Allah irin nan din nan da na zo na kwana biyu ko uku annabi Muhammad shi ma nan ya zo ya kwana biyu ko uku in wata daraja nake ji da ita ban kai manzon Allah annabi alaihi salatu wassalam ya so in ya so ya ga daman ya ce a ware mun tent ni kadai kai ya ga damar ya ce ku zauna amina ku yi jifa ni zan koma maka daga maka zai rika zuwa ina jifa banzan Allah bai yi ba sai ya zaɓi ya zauna kuma da ya zauna sai ce ku zo anni manazika kuma kun ga yadda na yin nan haka nake so ku yi aikin haji daga yau har tashin kiyama da ya kamata gwamnan Neja da ire-irensu da suka samu kansu a irin wannan wurin su san zaman ibada suka yi kuma irin inda suka zauna nan annabi Muhammadu ya zo ya zauna shi Ibrahim radiyallahu anhu shi ya ce idan na zo aikin haji lokacin da alhazai suke ta tunanin nukan su kare Allah ya yafe musu Allah ya gawarta musu su je lahira a sa su aljanna sai ni duk ba shi nake tunani ba duk inda na tsaya sai in tuna cewa yannan abin da na yi annabi annabi Muhammad ya yi irin shi wurin nan da na tsaya a manzo Allah ya tsaya a wurin abin nan da na kalla annabi Muhammad ya kalla wa hasbi arashi shay'an ra'ahu Muhammad wa anzilu ardan masa fiha wa zayihi ko kana fiha wa zayihi ko to da sun yi wannan tunanin da duk ba su damu da cewa an saka su a tentin ba a samu irin irin Rafahiyar da ya dace da matsayinsu ba a'a su kalli sun zauna ne matsayin ibada ba matsayin nuna fifiko ba kuma cancinan nan ƙarshen abin da zan ce shine an samu cunkoso ga katifanka ga ta wani to me damuwa dan uwanka ne musulmi kuma abin da ya kawo ka shi ya kawo shi ya zo ne yana a matsayin hajj mai ziyaran ɗakin Allah da niyyar ibada kai ma ita ka zo so ya kamata ma duk abin da ya samu halin ya samu kanshi a shi daman aikin haji daga darasan da ke mm. ciki da mai daraja first class da mai daraja ƙarshen aji su haɗu a riga iri ɗaya a aiki iri ɗaya a yanayi iri ɗaya dan mai dan a nuna maka girma gaba ɗaya na Allah ne in kun tsaya gaban Allah duk ɗaya kuke da shehi da muridi duk ɗaya suke a wurin da malam da almajiri duk ɗaya suke a wurin da alhaji da yaran da ke masa aiki a gida duk da suke a wurin in dai sun ɗaura wannan libasul ihram din in dai sun ce labbaik allahumma hajjan ko labbaik allahumma umratan kowa ya aje girman shi yanzu girman kawai ya danganta waye ko ni tsoron Allah so ni na so a ce shi mai girma gwamna ya kalli wannan amma ya damu da abin da ya dama. amma gaskiyar lamari hukuman alhazai sun yi kokari cikin abin da suke gaskiya kuma da yawan jama'a sun yaba musu jana'izan wani kasar gumin bakin jahili wani sabon dan kwangila da aka turo wai shi ya zo ya ma Ibrahim ƙarya ya zo ya karanta baitin Shehu Ibrahim duk da ma bai karanta daidai ba shi ma wannan gashi nan a matsayin malami ne a cikin Wahabiyawa amma babu Arabiya babu nahawu babu ainihin sarfu haka kuke manyan ku da ƙananan ku jahilan banza jahilan wofi wai har yanzu wannan bakin kasar gumin ba wahabiyan har yana da iyakan fahimtar da zai iya fahimtar maganganun Shehu Ibrahim bakin ma bai karanta daidai ba ballantana ya fassara daidai to na zo in tabbatar ma da wahabiyawa gabaki ɗayan ku manyan ku da ƙananan ku tun daga kan saman ku su balalau su kabiru gombe su alhaji balalau har zuwa ƙananan ƙwarin ku wallahi wallahi babu wanda ya isa ya tabbatar da maganan da wannan kasar goma bakin jahilin ba wahabiyan yake faɗa cewa abin da Shehu Ibrahim ke nufi kenan ba ku jahilai ne in kun ji magana ko in kun ga rubutu malamin ku ibnu taymiya ma ya gaya muku yace muku wa fi kalami ahli tasawufi a cikin maganganun sufaye ba ibaratun muhimatun akwai maganganun da in ka ji za su ɗimautar da kai bal wa muhishatun a hayana ba haka ba wani lokaci maganganun su sufaye suna rikirkitarwa sai ibnu taymiya ya ce lakin tahtamilu wajhan sahiha amma maganar su sufaye takan ɗauki ingantacciyar fuska in an maka bayani sai ya ce faminal insafi yana daga adalci in ka ji zubaye sun yi magana an tuhuma alal wajihi sahihi ka ɗauka ingantaccen fuskan da aka yi maka bayani amma yanzu ga wani kasir gumin jahili jahili dan uwansa dan jahili alkanawi ya zo ya ɗaura a kan shafin sa to bari mu ba ku karatu mu tabbatar muku daga cikin littafin mu ba abin da shehu ibrahim ke nufi kenan ba da abin da wannan kasir gumin jahilin yake faɗa yau dai ya kamata duk wani bawahibi akan wannan kadiyar ga littafi mun sanya muku tahasilul amani fi bayani qauli sheiki eh, Ibrahim Inyas wa man yuhibbuni wa man yarani gashi tahasilul amani fi bayani qauli sheiki wa man ahabbani wa man ra'ani wanda waye wanda littafin Shehu ciku Sanka babban almajiri Shehu Ibrahim ne a garin Kano za mu ji a shin abinda wannan kasar gumin bakin bawabiyan jahilin ya faɗa shin haka Shehu Ibrahim yake nufi ko kuma su ne suke juya maganganun sufaye wanda daman sun saba ya ku wahabiyawa ku jahilai ne baku da ilimi maganganun sufaye fa irin maganganu ne na professors hmm. amma ku kuna fahimtar karatu na yan firinoziri ne idan ka ga maganan malami wanda ya kai matsayin profesa ba za ka haɗa shi da maganan ɗalibi ɗan iftila'iya ba ku ku ilimin ilimin ku duk girman ku wahabiya bai wuce kamar cikin cokali ilimin ku baya wuce kamar karatu na yan marhalan primary ko firinoziri ko noziri. amma duk inda ka ga maganan su bi. ya kai wani makami ne wanda shi ah, maganganun zubaye ilimin zubaye tamkar ilimi ne wanda ya kai profesa a bangaren ilimi amma yan uwa burin bakku da shi ku ji abin da yake faɗa. sanin waccan bakan aƙidan wani maganin walle yake in wani ɗan izala ya ce ba zai sallah a baya kuma a masallacin ɗan ɗariƙa ba sai ka ji wani ɗan izala ne duk ne duk ba Allah ake bauta ma ba to kai saboda Allah wanda yake cewa wa man yuhibbuni wa man ya'ani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatu tijani in qultu kun yakunu bila tawani wai da wanda yake son da wanda kuma ya ganshi gaba ɗaya garanti suna gidan aljannan dawwama magana ta gaskiya ba ƙage to me ya kawo ja ba maciji wanda ya tashi kafa hujja sai ce saboda shi halifan tijjani ne kawai dalili kenan ka gan to ƴan uwa to uwa ina fata kun ji maganar wannan kasir gumin jahili Ga shi dai haka ya fara zama da tijo amma babu hankali wai shi ma ya zo zai mashi Ibrahim karya wahabiyawa ku ji tsoron Allah wahabiyawa ku ji tsoron Allah wahabiyawa Allah fa yace fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna in baka san abu ba ka tambaye ma abota abin in kun ka kasance baka sani ba to bari in tabbatar maka da cewa kai kasar gumin jahili ne kuma kama shehu ibrahim ƙarya kuma ran alƙiyama sai Allah ya yi muku shari'a tsakaninka da shehu ibrahim shehu ibrahim ba yana nufin bai ce duk wanda ya gan shi ko ya so shi zai shiga aljannar dawwama ba tare da kirkirar ƙarya ba da yake jahili ne ma bai karanta baitun ma daidai ba zan ƙara maimaita muku kuje da ya zo wai shehu ibrahim yana cewa man yuhibbuni wa man yarani sai ce fi jannatil kuldi bila buhutani sai ya ce iz annani kalifati tijani kaji kalifati me ya mai da kalifa ta ɗauka sara babu harfin min huruful jarri babu wani abu wanda zai ja kalifati ta ɗauka kisara saboda jahilci ya ce iz annani kalifati tijani to ba kalifati tijani ne, kalifatu tijani tawun din don ma za ka yi mata A tijani ya zama wannan shi mudafun ni tijani ya zama mudafun ilaihi jahili jahilin dattijo an turo ka ka shigo wannan sahan ko wallahi babu wani ba wahabiya da zai fito ya taba mana shi. ya face sai mun kaskantar da shi a social media wallahi tallahi matukar baka ga darajar malaman mu ba ko kai waye wallahi ba za mu daraja ka ba kuma idanunmu yana nan yana kanku yana nan yana kanku kibi na ganin ka mai jar koma kibi na ganin ka mai jar koma nan ma ya tabbatar da jahili ne kai karatun ma an ainihin tauna maka ne ka faɗa ya nuna ba malami ba ne kai ya nuna ya nuna ba malami bane kai jahili ne kuma in ka shigo wannan sahar wallahi sai mun kaskantar da ku da ilimi sai mun kaskantar da ku kuma na tabbata da cewa wannan sakon zai isan maka kuma in ya isan maka zaka tabbatar da kai jahili ne dan jahila dan jahili jikar jahila domin kama shehu ibrahim ƙarya ka kuma karanta karatun ba daidai ba mutumin da bai iya karatu ba daidai ba ta zai iya fassara daidai sannan ya zo ya ce wai kad bil ilmi wata sirifi in qultu kun bilata wani a gidan uwar waye zama bilata wani, ƙarya kake karatun ma ba haka yake ba kad kassani bil ilmi wat tasrifi in qultu kun bilata bila amma shi cewa yayi in qultu kun bilata wani kaga ya tabbatar da jahili ne bai ma san abin da ke karantawa ba babu inda shi ya ce in kuntu in kultu kunya kun bilata wani, haka ya faɗa ko bari maimaita muku kuji bari maimaita muku kuji sanin waccan baƙar aƙidar wani maganin walle yake in wani ɗan izala ya ce ba zai sallah a baya kuma a masallacin ɗan ɗariƙa ba sai ka ji wani ɗan izala ne duk ne duk ba Allah ake bauta ma ba to kai saboda Allah wanda yake cewa wa man yuhibbuni wa man ya'ani fi jannatil khuldi bila buhtani iz annani khalifatin tijjani in qultu kun yakunu bila tawani wai da wanda yake son sa da wanda kuma ya ganshi gaba ɗaya garanti suna gidan aljannan dawama magana ta gaskiya ba kage to me ya kawo ja ba maciji wanda ya tashi kafa hujja sai ya ce saboda shi halifan tijjani ne kawai dalili kenan ka gani ya kai bakin ba wahabiye daman waye yake bukatan ka zo bayan shi kai sallah in baka zo bayan yan ɗariƙa ka yi sallah ba mala'iku na sallah a bayan yan ɗariƙa in baka zo bayan yan ɗariƙa ka yi sallah ba aljanu na sallah a bayan yan ɗariƙa idan baka zo ka yi sallah a bayan yan ɗariƙa ba rafanai suna zuwa su yi sallah a bayan ɗariƙa in baka zo ka yi sallah a bayan ɗariƙa ba sai me ka ƙaryata hadisin manzon Allah ne annabi ne ce sallu kalba man qala la ilaha illallah ku yi sallah a bayan duk wanda ya faɗa la ilaha illallah to amma saboda jahilci ka zo kana sharara ma shehu ibrahim ƙarya kana ma shehu ibrahim ƙarya kana karatu da jahilci da ka zo ka karanta wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatil kuldi bila butani kace bai iza annani kalifatu tijjani kalifatu tijjani na farko kai jahilci ba kalifati bane kalifatu ne ta'un zaka yi mata damma kuma ba attijani bane kalifatu tijani kalifatu tijani karatun ma baka iya ba sannan kace kar kasani bil ilmi wat tasrifi in qultu kunya kun bila tawani ba bila tawani bane ƙarya kake yi ta koma kai karatu jahili lakkana maka abin aka yi daga gani ba karantawa kai ba kawai ka ji a bakin wani ne karke amma ba karatu kai ba eh ba bila tawani bane kad kassani bil ilmi wat tasribi in qultu kun yakun bila taswibi kuma zan zo zan yi muku bayani yan uwa ga littafi na sa muku tahsilul amani fi bayani qaulin shaiki wa man yuhibbuni wa man yarani waye wannan littafin ɗaya daga cikin manya-manyan almajiran Shehu Ibrahim na Najeriya shine Maulana Shehu Atiku Sanka gashi. Shin zamu ji yadda wannan bakin ba ya makiyin Allah makiyin manzon Allah yace Shehu Ibrahim ya ce duk wanda ya ganshi duk wanda ya so shi zai shiga aljanna ta dawwama saboda shi kalifan shehu tijjani ne shin haka shehu ibrahim ke nibi haka malaman mu magabata suka fassara ko kuma fassara ce ta wahabiyawa irin fassaran gatiri da suka saba wa qur'ani nan fa a garin kaduna aka samu wani mutumi a garin kaduna ba wahabiye a garin kaduna nan yana nan ndc lokacin zaben muhammadu buhari lokacin ana apc ana cpc ya zo aka karanta mai aya nuwan wal kalami wa ma yace alƙalamin Buhari ake nufi innal ladina yashtaruna bi ayati llahi zamanan qalila sune masu siyar da ayoyin Allah dan a basu kuɗi yan kaɗan wallahi wannan ayar tana nuni akan yan izala wannan ayar tana nuni akan wahabiyawa dan abin duniya za su da za su iya sayar da lahirar su su yi ƙarya su shada da ƙarya to mu muna nan muna kallon ku zo karan bana maganin zoman bana karan bana maganin zoman bana jahili dan jahila jikan jahili ba abin da shehu ibrahim ke nufi kama shehu ibrahim ƙarya kuma ran alkiyama wallahi tallahi sai Allah ya muku shari'a tsakanin kai da shehu ibrahim ga abin da shehu atiku ya faɗa ka duba littafin nan shafi na 39, eh, za ka ji inda shehu atiku sanka yake faɗa yake cewa a ƙarƙashin da ya zo fassaran wa man yuhibbuni sai ce wa man ahabbani shehu ibrahim annahu eh, shehu ibrahim yana cewa zuwa ƙarshen baitin ilaf zuwa ƙarshen baitin yace innahu zalika In qala zalika li annahu min al-arifin al-wasirin al-murabbina al-mawsilina al-mukallimina wa zalika kullu man ahabbahu wa anhu la budda an yakuna min al-wasirin al hiya al-jannatu inda sufiya to kaji abin da ake nufi jahili malam shehu atiku san kai ce shehu ibrahim ya ce ya faɗi haka ne li'annahu min al-arifina domin shehu ibrahim shi arifi ne alwasilina wanda suka yi wusuli alkamilina cikakku almurabbina masu yin tarbiyyan bayan Allah almusilina wanda suka sadu zuwa halaran Allah almutakallimina masu magana a cikin halaran ubangiji sai ya ce fa wannan maganan haka take kullu man ahabbahu duk wanda ya so shehu ibrahim wara'ahu kuma ya ga shehu ibrahim wa akaza anhu ya ansa abin da shehu ibrahim yake bayarwa na karatu na addini na biyayya labudda an yakuna min alwasilina ba makawa wannan bawan Allah sai ya zama cikin wanda suka yi usuli al'arifi na billah wanda suke masana Allah in dai ka da shehu kuma abin da shehu ya baka ka ansa zaka yi wusuli kuma zaka san Allah sai shehu a cikin ya ce wal ma'arifatu billahi ta'ala abin da ake nibi da sanin Allah kuma abin da ake nufi da wa ni wa man rani? sai ce hiyar jannatul mu'ajjala ana nufin aljanna ce aljanna ce abin gaggautarwa inda sufiya a wurin sufaye sai ce wa hiyar lati yuridu shaiku bi zalikal qaula wannan ne shehu ibrahim yake nufi a'a ni fi jannatul kuld yana nufin in ka gan shi idan ka so shi shehu ibrahim zai kai ya kai ka gonan sanin Allah daman aljanna ana kiranta gona jannatin tajrimin ta anharu lambu ana kiran shi da aljanna to ga abin da shewa ciku ya ce ba ana nufin aljanna ta dawwama aljanna da zamu shiga firdausi ba ana nufin wannan aljannan bane a'a in ka so shehu ibrahim kuma kai da abin da ya gaya maka daman shi masoyin annabi ne kuma biyin annabi ne zai kama kai ya kai ka gonan sanin Allah zai kama kai kai ka lambun soyayyar manzon Allah gashi abin da muke nufi kenan amma an samu kasur gumin bakin jahili ya zo da baka fuskansa yana ma shehu ibrahim ƙarya wai yana cewa wai shehu ibrahim ya ce duk wanda ya gansa ko ya so shi dan aljanna ne saboda kawai shi kalifa shehu tijjani ne ana gaya muku maganganun su bai in kun ji ku rinka mai da hankalin ku yi tambaya da wannan ne fa malamin ku abubakar gumi ya zo ya kama tozartar da sufa yana cewa sufaye suna cewa asufi gayatu walla su bi kaiwa matuka shine Allah amma ran da suka haɗu da shehu Dairi ya faɗa a gaban shehu Dairu shehu Dairi ce a ba haka ake nufi ba abubakar gumi baka fahimci karatun bane as-sufi gayatu huwa Allah shi sufi mafi kaiwa makuran abin da zaka faɗa mai ya ji daɗi shine Allah to kaga fassara ta yi gabas su kuma wahabiyawa sun yi yamma to haka abin da shehu ibrahim yake nufi nan ba yana nufin aljanna ba ta shiga yana nufin gona ce ta sanin Allah za a kama hannunka a kai ka inda ya kaso shehu ibrahim kuma ka bi shehu ibrahim kuma ka je ka ansa abin da shi maran ya baka to zai kama ka ya kai ka cikin aljanna ya kai ka cikin ainihin ah, ah, ah, gonan lambun sanin Allah da soyayyar manzon Allah sai shehu atiku ya ce wahiya ita ce a ani fi jannatul kulli da yake nufin ainihin aljannar da goma ya ce wahiya ai aljannatul mazkurat jannatul ma'arifi ita ce aljanna ta sanin Allah aljanna ta sanin Allah allati ya abdalu min jannati zakarifi anhu ita ce ma tafi aljannan ainihin kawa irin aljannan sanin Allah lambun sanin Allah gonan sanin Allah ka san Allah a wurin sufaye har ma ya fi shiganka aljanna har ma ya fi shiganka aljanna saboda haka yan uwa gashi jahilan wahabiyawa ku daina ma shebaran ƙarya ga abin da shebaran yake nufi har wannan ɗalibin jahili alkanawi yana yankowa yana sawa ami a shafinsa to in kuna so ku bata shehu ibrahim ne ku ku bata sufaye duk abin da kuke yin kuwa muna zuwa mu ma al'umma bayanin abin da muke nufi yaran ne yan sanda suna da yaran sojoji suna da yaran likitoci suna da yaran hatta yan wasan Hausa nan suna da yaran sai sufaye ne ba su da yare an gaya muku sufaye su ba suna da yare gashi ibn taymiya ya gaya muku inda kun dauke maganar ibn taymiya da kun zauna lafiya maganganun sufaye ba komai ake ganewa ba in sun faɗa sai kun tambaye su shi ibn taymiya bai taɓa cewa ana ma a jannati wa nari ba ibnu taymiya bai taba cewa yana tare da aljannan shi kuma yana tare da wutan shi ba wannan maganan ibnu taymiya magana ce ta shari'a ina ya samo cewa yana tare da wutan shi yana tare da aljannan shi eh haka ibnu taymiya ya faɗa idan almajiran shi ba zo sun yi bayani me ake nufi ba za a ce ibnu taymiya yana da wuta kenan yana da aljanna saboda haka raddi kire izuwa wannan bakin ba wahabiye gashi ya fara girma amma babu hankali gashi babu ilimi kowa biya ba za ku je ku yi karatu ba jahilci ya muku yawa kuma ku zo kuna so ku rinka magana da miyan malamai abin takaici duk wanda suka ɗauko suka sa a doron ilimi a inda za a yi magana kan ilimi sai kaga wallahi fanko ne jahili ne kamar wannan dattijan ka fara manyanta amma jahilci na damun ka za ka zo kana magana kan shehu Ibrahim kamar yadda wancan mai gema makogwaron da ne mai gyara gyara ashirin a larabci minti ɗaya da rabi shi ba yake fito yake cewa ya bi shehu Ibrahim ilimi mai gemu a makogwaro ya fito yana wai wallahi ya bi in yas ilimi sai gashi ni karamin karamin ƙuran almajirin ɗaliban shehu ibrahim gashi a cikin larabcin minti ɗaya da rabi sai da ne mai gyara ashirin kuma har yanzu an rasa wani bawahabi da zai zo ya ce gyaran da ni ba daidai bane in akwai ya fito ya faɗa mana wallahi inda akwai gyaran da na zo na ba daidai bane da yadda mai ɓaro ta ya zama musu ciwon idanu da tuntuni sun zo suna yaɗawa amma har yanzu ka ji su shiru to ku je ku yi karatu wallahi ba ku yi karatu ba ku san karatu ba karatun ɗan shan ruwa da kuke karatun hand out mu da muka zauna a gaban iyayenmu a zaure muka ci karatu muka ci littattafai min gilabin ila gilabin eh saboda haka wannan takaitaccen raddi ne zuwa ga wannan bakin jahilin da aka turo mu duk wanda aka turo wallahi ko yaro ko karami akan annaba akan shehu zamu bada kariya ba ruwanmu da shuhuranka ba sai ka zama shahararre ba ba ruwanmu da ka, ba ruwanmu da kankantarka muna tafiyan nan da gaske muke yin ta wallahi ba da wasa ba wallahi ba da wasa ba jahilan banza jahilan wofi to gashi na kawo muku littafi gashi na littafin ma na sanya muku akan sikirin kuna kallo tasidul amani fi bayani qawli shaiki wa man ahabbani wa man ra'ani shawati kusan kai littafin jahilai kawai wahabiyawa makiya manzan Allah haka za ku kare